da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci inda muke kawo muku rahotanni waɗanda suka shafi siyasa da kuma rayuwar al'umma ta yau da kullum a cikin wannan tasha ta mu ɗaya tilo a faɗin jihar kebbi wadda kuka fi sani da suna ims online television wato information management services kar ku manta tasha ce da ake kawo muku rahotanni mabambanta waɗanda suka shafi rayuwar al'umma ba kuma tare da cin zarafi ko sukan lamirin kowa ba a yau muna tare da hazikin matashi jajirtacce kuma ɗan gwagwarmaya mai fashin baki akan harkar da ta shafi rayuwar al'umma da kuma siyasa bardanci ne ko gaban kungiyar nan mai fafutukar ganin cewa 'yan adamu sun samu walwala haɗi da sukuni wato haruna dan makka kungiyar nan mai suna amirin zuramawa foundation bardanci ne ko mu maka barka da shigowa wannan tasha mai albarka ko ka kan gashi Allah ya baka dama ka shigo cikin wannan tasha mu domin tattauna muhimman abubuwa musamman waɗanda suka shafi ita wannan kungiya da kake ba fafutuka mai suna Amirun Zurma Foundation idan zan fara da tambayar ka menene assasi ko dalilin da yasa kuka kirkire ita wannan kungiya mai suna Amirun Zurma Foundation eh assalamu alaikum a ah, in ka tambaye ni menene musabbabin Hada wannan kungiya ta Aminu Zurma Foundation to ka san duk wanda aka ce ma aka ce ma Amirin Zurma garin ga mutum ne wanda kowa ya san shi ka san mutum ne mai son taimako Amirin Zurmawa an asasa wannan kungiya ne saboda a taimaka ma marayu da matasa da kuma mata da mm. maza na gari wanda ba su da aiki in ka wannan kungiya mm. karo na farko zaka ga wurin marasa lafiya wanda ba mu san so ba mu san inda sun fito ba ba su samu ba an taimaka musu aka kare aka je makaranta almajirai ba mu san kowa cikin su ba aka kare maka koma wata asibiti to ina faɗa ba mu fara program ba ba mu fara program ba saboda shi gurin shi ko yaushe ya gaya za a yi a ce talaka ya walwala ya za a yi a ce wanda bai da hali ya walwala shine gurin amirin zuwa wannan foundation din bai tsaya nan ba ana training din ɗalibai ana koya sana'o'i sannan ana zuwa har inda baka sa rai ba taimaki mutane kawai a wuce abin da ke sa ma ana gano cewa shi ke yi saboda akwai sunan kungiyar sanar da an gama an san amirin zurmawa ne kawai shi ne amma wannan kungiya manufarta a taimaka mutane marasa aiki a iya cewa an fara gani a ƙasa bisa ga irin yadda kuke ziyarce-ziyarce kuna kuma ba da tallafi ga marasa gari da kuma marasa gali shin wasu za su yi mamakin cewa ita wannan kungiya ba a kirkire ta ba sai wani lokaci da ake ganin cewa shi Aminu Zurma ya samu wani mukami babba a cikin gwamnati me za ka ce game da wannan eh to ai ka san dama tana zuwa ma mutum dama Aminu Zurma yana taimakawa mutane yana taimakawa ana yin tirenin ɗalibai kamar yadda faɗa ma mm. to kuma yanzu ya taka wani matsayi wanda yana son ya taimaka mutane mm. dama ya sha faɗi cewa in dai ya samu dama zai taimaki al'umma mm. wallahi bai da wani guri wanda ya wuce taimaki al'umma amiru kwasan shi ya san ka bai san ka ba zaka je da lalura ta kowace iri kai ko ba jiha kebe kake ba in ka je lalura amiru zai ma mm. kai ta batun dan jiha kebe to wannan kungiya ta hito ne lokacin da da ya samu mukami aka san wannan kungiyar mm. amma wannan kungiyar ta ita tana fafutuka tana taimaka ma al'umma amma yanzu ka san sunan shi ya hita dan duk wanda ka ce ma amirin zuramawa ko ya kake cin birnin kebe ya kamata ka san wa ake ne da amirin zurma na farko ba saraki ne na biyu ma'aikaci ne na uku kuma mutum ne mai son harkar ganin cin gaban mutane gaba ɗaya na jiha kuma kaga ba nan ta tsaya ba ƙungiyar amirin zurmawa idan hat zan cewa akwai marasa bata gari cikin kowace unguwa sukan je su faɗakar da su cewa abin da suke ba mai kyau bane cikin sirri wanda ba masu sai ɗauka ba za su faɗa mutane sai ka ce ba sun karare sun dawo bisa hayyacin su mm. idan mutum bai da abinci gidan shi ya sha zuwa ya kawo mana kuka mu je mu taimake shi mm. ka tambaye ni ne shi yasa na faɗa ma wasu wayan ga abubuwan wasu yan ayi bai ma su a faɗi mm. kawai dan ta kawo lokacin da ya kamata sai mun faɗi ne shi yasa muke faɗi to jama'a masu kallon mu da sauraro kar ku manta kuna tare da tashar IMS online television tasha ce mai yunkurin kawo muku rahotanni waɗanda suka shafi siyasa da kuma rayuwar al'umma ta yau da kullum za mu je hutun takaitaccen lokaci kana mu nisa mu sha ruwa ku dakace mu jama'a masu kallon mu da sauraro barkan mu da dawa hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma firar tamu za ta ci gaba a ah, shugaba ga shi lokaci ne muna halin nasa a gurguje wani kira gare ka ga al'ummar jihar kebbi ka cokan e eh to kiran da zan yi ga al'ummar jihar kebbi zan yi kira na farko dai da in ce masu hali masu hali ya kamata in aka taimaki ka ka san an taimaki ka to kai ma ka taimaki wani saboda in ka taimaki wani kowa zai amfana mm. misali idan aka baka mukami wanda aka san cewa kana da mukami wanda ya kamata ka taimaki al'umma to ka jawo mutane ka tayar da su don su taimaki al'umma to kiran da zan yi mutane shine don Allah mu zauna lahiya sannan mu babbacin manyan mu mu je mu same su mu ba su shawara mm. suna jin kukan mu saboda mun yi siyasa da su tun ba yau ba to duk wanda ka kai ma shawara kuma zai dauki shawara ka cin mutunci ba namu bane mu zo mu gaya za a yi matasa da al'umma jihar Kebbi za su su amfana ba wai mu dawo wani bacin junan ba gaskiya an wuce wannan lokaci yanzu kuma jihar Kebbi mun waye ya kamata a cimma mu wuce wannan wurin da muke ina roƙon Allah ya cika mana gurin kuma Allah ya sa kowa ya amfana sanadiyar wannan kungiya ce. jama'a masu kallon mu da sauraro kar ku manta kuna tare da shan IMS online television wato information management services da sha TV yunkurin kawo muku rahotanni waɗanda suka shafi siyasa da kuma rayuwar al'umma ta yau da kullum duka duka anan za mu ja ragaman linzamin wannan shiri sai ku tare mu a shiri na gaba kana ku shiga a dandalin manhajar mu ta YouTube ku na subscribe domin ku danna mana alaman ƙararrawa saboda samun rahotanni da za mu ɗaura sababbi masu